A taimaka mana da tarihin sarkin mayayi na ƙasar Maradi Gado Sabo, wanda ba daɗewa Allah ya wa rasuwa bayan shafi shekaru saba'in 71 a kan karagar mulki. To tambaya ce daga Ado Lawali daga damagaram zindir a jamhuriyar Nijar. To sha kurminka saboda wakilin Musalisu Isa daga Maradi ya mika wa masanin tarihi Isufu Abu Magaji wannan tambayar ga kuma yadda tattaunawar su ta kaya. Sufuri, a baya nan ne Allah ya ma sarkin mai gada sabon rasuwa. Ah, kamar mai sauraro na son ya shi wane ne shi sarki gada sabo tarihi takaitaccen tarihin shi. to shi dai marigayin sarki gado sabo allah ji kanshi eh, ya hau bisa karaga sarauta ne a ranar 20 a watan april na 1951 shekaru nawa kenan yanzu nan zuwa ga yadda allah da allah mai cikawa ya samu shekara 71 da wata 1 da sati uku a karaga mulki sai mu ce a nan Nijar ko Afirka ma babu da wani sarki na gargajiya da yi tsawon shekaru bisa karga mulki kamar shi. Eh. To me takaitaccen tarihin shi lokacin da aka da kuma ah, me yayi kahin ma ya zama sarki? Eh tsohon ma'aikacin gwamnati ne. Kun san lokacin nan tun kan a samu 'yancin kai akwai masu wakilta talakawa ga asambili. eh ya yi zama cikin majalisa wannan tun kan a samu yancin kai tun lokacin turawa E, mutum ne wanda ya lattija ne lattija ne wanda gaskiya ya yi kokari kwarai ya yi kokari a masarautar shi ya ba da kokarin shi kwarai duka a tahiyar duka masarautoci na Nijar gaba daya. Kamar shi sarki na nawa ne a jerin masarautan mai? To in muka diba salsala ta nuna Eh, mai tana da sarki 31 eh, shi ne sarki na 31 ya gadi sarauta ne a baban shi an ya rasu ne shi kuma allah ya ba shi mulkin yana ɗan shekara nawa shekaru nawa aka naɗa shi sarki ya hauka daga mulki ne yana da shekara 25 hmm. eh. to kamar mutane su so su ji wai ita wannan masarauta ta mai me ake nihi da mai to in muka diba mayayi cikin gobir take eh, in aka diba mayayi tana gabas ne tana bangon gabas ana kira mayayi bangon gabas bangon gabas na daular gobir eh, mayayawa gobirawa ne kalkashin eh, daular gobir suke kuma wannan kalma ta mayayi kun san mayayi shi kan kan shi sunan mayayi shine ya ɗauki masarauta, kuma mai akwai wani abu da ake gyaran gonaki wanda ake kira mai kamar wata tsintsiya ce wanda su mayayawa suke yi sai su kawo ma sultan na gobir in lokacin gyaran gonaki ya yi su kawo mushi a gyara gonaki saboda a yi shibka eh, daga wannan kalma ce ta mai kuma masarautar ta samu sunan mai garin ya ɗauki sunan mayayi. Eh. kamar daga cikin su sarakin waɗanda suka yi mulki kamar ita wannan masarauta mai an kawo ta tun wani lokaci misali to da masarauta ce ta jima sosai eh, masarauta ce wadda ta jima muka diba kamar a ce sarki mai shine na 31 kuma ya yi shekaru 70 kenan shi kaɗai ya kwashi shekaru 71 kenan aka diba cikin sarkin nan talatin. ko wata-wata suka yi an samu dogon lokaci misali daga a zana mu wasu daga cikin su waɗanda suka yi wannan sarauta to kamar sarki na muharin shine mai andi mai andi shine sarki na harin akwai mai zaki mm, mai sanda ƙarhe. akwai mai zangina mai na biyar shine hadari akwai mai cida akwai mai ali mai gajere mai karta Eh, akwai mai bizo akwai mai bilbizo akwai mai ango akwai mai mai dubu shi dan sarki karca ne akwai mai shafkau eh, akwai mai gani akwai mai mai gizo akwai mai taguwa akwai mai dan tanko mai goshi mai tanko akwai mai kunkuri kuma shi dan bawa ne akwai mai sabo shi ne shi ma dan bawa ne sannan mai gada sabo wanga wanda Allah ya matukawa a ranar takwas ga watan shida na alif dubu biyu da ishirin da biyu. To kamar su ita wannan masarauta ya ne ake zaben sabon sarki misali? Eh to kun san <laughs> yadda ake zaben eh, ita wannan kama masu garuruwa ne ke zaben sarki. Hmm. Eh muka diba manyan masarautoci sultana. Mm -hmm. muka diba kamar gobir su tara gobir su ne ke zaben sarki muka diba a katsina kuma masu zaben sarki su su hudu ne eh, amma mai masu garuruwa su ne ke ƙuri'a su zaɓa cikin 'yan sarki wanda suka gada eh. to madalla a gaida yusufa abu magaji da fatan mai tambaya ya gamsu Labarai, nishadi, al'adu, tarihi, karantarwa.